Let me stress to people this is not about getting involved in a Middle Eastern war or changing our stance in Syria or going further. Prime Minister kenan Mr. David Cameron yake tabbatarwa da al'ummar Birtaniya cewa wannan ba batu ne na yin shiga shira ba shanu a harkokin rikice-rikicen yankin gabas tsakiya ba ko batun sauya matsayinmu kan rikicin ƙasar Syria amma batu ne da ya shafi matsalar yin amfani da makamai masu guba abin da yake ta haƙƙin duka ƙa'ido duniya. It's nothing to do with that. It's about chemical weapons. Their use is wrong and the world shouldn't stand. Bai kamata duniya ta yi ko burus da wannan katubara ba. Tuni dai Prime Minister David Cameron ya nemi 'yan majalisar dokokin ƙasa da su dawo daga hutunsu na bazara domin yin muhawara kan matakan da gwamnatinsa tare da ƙawayenta Amurka da Faransa za su ɗauka kan gwamnatin ƙasar Syria. haka kuma a yau ne prime minister ke ci gaba da tattaunawa da kwamitin harkokin tsaron ƙasa tare da jami'an soji domin nazarin irin matakan da za a ɗauka akan ƙasar ta Syria. sai dai kuma duk da haka wasu 'yan majalisar dokokin birtaniya suna tsokaci da cewa kawo yanzu babu sanin tabbas ko gwamnatin Syria ke da alhakin kai hari da makamai masu guba kuma suka yi matashiya da batun yunkurin neman kawar da saddam hussein a ƙasar iraq matsalar da shekara da shekaru har yanzu ta zamewa amurka da birtaniya kayar kefe a wuya Diane Abbott, 'yar majalisar dokokin Birtaniya ce daga jam'iyyar adawa ta Labour Party, inda take cewa da farko dai babu tabbas kan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ko zai bayar da izinin ɗaukar matakan ƙarfin soji kan gwamnatin Assad a Syria. And about the, the humanitarian atrocities. Kuma abin dariya ne ma a ce wai bayan mun yi lugudan wuta kan ƙasar Syria a washe gari kuma shugaba Assad zai tsayar da cin zarafin al'ummar ƙasar Syria da yake yi. The danger is that we get sucked into a Syrian civil war. Wannan mataki ne da zai jefa mu a yakin yankin gabas ta tsakiya. Very strong evidence that um, uh, Assad has used chemical weapons. Shi kuwa Tom Blake, mukaddashin shugaban majalisar dokokin Birtaniya cewa ya ya dace 'yan majalisa su dawo domin tattauna wannan matsala domin kuwa muna sane bisa dukkan alamu shugaba Assad askarawansa ne suka harba waɗannan makamai masu guba. Muhammad Sani Dauda, VOA Hausa daga London.